to announce that the Commission will commence Hajj registration for 2021 from the 9th of September 2020. Shugaban hukumar alhazai barista zikirullahi Olakunle Hassan kenan yake bayani cewa hukumar za ta fara karɓan kuɗin maniyyata aikin hajjin shekara 2021 daga ranar tara ga watan tara na bana. Alhaji Hassan ya ƙara da cewa hukumar za ta buɗe wani sabon shafi na yanar gizo domin sauƙaƙawa maniyyata yin rajista. a lokacin da yake ƙarin haske a kan batun ko wasu maniyata da ba su samu tafiya aikin hajjin bana ba za su karɓi kuɗaɗensu shugaban hukumar alhazan ya shawarci maniyyata aikin hajjin na baɗi da su fara tanadin kuɗaɗensu tun yanzu domin yin adashin gata a asusun hukumar wani abu da ya ɗauki hankali shine yadda ɓullar cutar coronavirus ta sa ƙasar saudi arabia ta soke aikin hajjin bana sannan kuma ta yi ƙarin kuɗaɗen haraji a ƙasar ta saudiya to ku wannan ƙari zai shafi kuɗaɗen da hazai za su biya tambayar kenan da na yi wa kwamishina na hukumar alhaji nura ahmad ya kasai ga amsar da ya bayar yanzu kan abu guda ɗaya da ya tabbata shine cewa wato haraji da ake kira bat wanda ake cewa akan abubuwa shine wanda gwamnatin saudiya ta kara amma bacin shi duk ragowar kamar su abin nan makwanci kamar tafiya ta motoci za transportation da duk wani abubuwa har yanzu ba mu shina ba tukun tunda kowace shekara yana canjawa amma dai fatan hukumar alhazai ko kuma abin da hukumar alhazai koyaushe ta sa a gaba shine ta tabbatar da cewa aikin haji ko kudin aikin haji an yi shi in allah yadda yadda ko da marasa karfi za su iya biya shine fatan mun allah da shine kuma abin da muka sa a gaba ko da an samu wani kari ko wasu abubuwa zuwa dai abunan shekara mai zuwa allah da tunda za a ci gaba da wannan bayani za a bayyana amma dai babban fatan mu da muka sa a gaba shine cewa ko da ya dai da kudin haji mu tabbata an same shi daidai yadda ko da duka alhazi na najeriya za su iya biya ba tare da an sha wuya ba yanzu dai abin jira a gani shine irin nasarar da za a samu a gano maganin cutar coronavirus ko na rigakafinta saboda maniyata su samu damar yin aikin hajjin madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.